الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبع, ومن تبع سنته إلى يوم الدين أما بعد أيو قوم قوة رمضان نوانا شكرا تهجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبو ta dubu دل ranar da ta yi daidai da talatin da ɗaya ga watan tara na shekara ta daga watan takwas na shekara ta dubu da tara ta miladiya za mu ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani da muke a cikin azumi a wannan masallaci mai albarka na alfurqan za mu tashi aya ta ɗari sittin da biyar a cikin suratu ali imran in allah ya so za mu fara da amsa tambayoyi na 'yan uwa da suka rubuto jiya wannan ya ce yana so a faɗakar da jami'ar bayero ta kano akan hoto na x-ray da da wato gwaji na lafiya da akan yi ma ɗalibai ya ce wai akwai wata yarinya da take labarin cewa ita da za a yi mata sai da ta tuɓe rigarta gaba ɗaya kuma namiji ne ya duba ta Ah, saboda haka ya ce a faɗakar ko da allah zai sa jami'an wannan makaranta su ma asibitin ah, da mata za su je eh, su asibitin da su ware waje a asibitin da mata za su je daban maza ma daban ah, tunda take da ikon ware asibitoci da ake wato eh, na dai fahimci abin nan ɗinsa eh to irin wannan irin waɗannan labarurruka idan sun tabbata yana buƙatar a tabbatar tukuna idan har sun tabbata wannan ya saba koyarwar musulunci mace a al'aura ce da bai halatta a ga al'aurarta ba sai a halin larura sai a halin larura shi ma a halin larurar sai idan babu mace wanda ya ce za ta ga al'aurarta ta kama kun ga wannan shi ne yake lallaita mana ɗin kan cewar dole mu tashi mi wannan karatu dole mu tashi mu nemi wannan ilimin abinda ba zai yiwu mu cika addininmu da shi ba shi ma ya zamanto dole ne sai mun yi shi ba zai yiwu mu cika istiqama wajen da'a ga Allah ba na cewa wato matanmu mu tsare su sai idan mace ce su za ta duba ta amma idan ba a yi karatun ba ina za ka samu macen da za ta duba ta dole sai dai ya zamanto cewar shi mai yin yana saba ma Allah ita ma kuma tana saba ma Allah domin idan akwai kusuri in akwai wato sake duk a cikin laifi ake yanzu nan wajen sha'anin ultrasound nan da ake yi akwai wani mai yin ultrasound da nake tambayarsa cewa babu mata ne da suke yin wannan ce ai duk kano babu mace wadda take yi sai maza ne suke yi to duk yawan matan namu duk karatun da suke yi a ce kishin musulunci bai sa wato mutura su kansu je su koyo irin wannan ilimin ba domin ya zo ya zama tukancewa sun tsare a mutuncin iyalanmu a kasar wannan ko a waɗansu kasashen na musulmi sukan ɗauko mata ko da kafirai ne domin su zo su yi wannan rashin kishi ba abin da yake kawo rashin kishi sai wato dakushewar imani a zuci dakushewar imani shi yake kawo rashin kishi da sabo da cin haram to la'alla wannan shine yasa ya zama tokancewa ba ma damuwa matan namu su je su tuba tsiraicinsu a gani a cikin asibitoci wanda yake wannan mafasid ne da dama a wannan kuma insha Allahu za a kaddamar da wannan ga waɗanda suke za su binciki abin musamman jami'an harkar asibitin shi jami'a ɗin domin wannan haka yake to lallai ne wato a yi ƙoƙari a gyara daidai gwargwadon iko in za a iya samun mata ɗin su yi su yi in ko ba za a samu mata ɗin ba to dalibai mata din a tura su inda za su je su yi a wajen da yake mace ce za ta yi musu a wannan yake cewa an faɗa a wajen karatu cewar duk wanda ya yi wa iyayensa sadaka to Allah zai sa a su to menene bayani akan matsayin waɗannan sadakoki da ake yi wa mamatunmu sadakar uku sadakar bakwai sadakar arba'in sadakar shekara menene asalinsu wannan duk ba da asali ba su da asali bida'a ne maimakon mutum ya samu lada sai dai ya saba ma Allah a cikinsu idan za ka yi sadaka ka yi sadaka ba tare da ƙayyada rana ba ita ibada in aka ƙayyade da da sifa ko da lokaci ko da wuri to in dai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya ƙayyada wannan ba ya zama to an ƙirƙiro wani sabon abu a cikin addini ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad duk wanda ya kirkiro wani abu a cikin addinin mu addinin nan namu wanda baya cikin sa to wannan abun wato wannan abun ba za a karbe shi ba an mayar masa shi ba zai je ko ina ba don haka a sadaka ga iyaye aiki ne na bir aiki ne na nagarta aiki ne da da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alkhairin sai yana zuwa ga mamacin hatta bayan mutuwarsa Sawa'u wanda ya masa sadakar ɗa ne jika ne ƙani ne wa ne, aboki ne musulmi ne wanda kawai yana so da ya yi ihsani gare shi kowa in yi sadakar ladan zai kai ya zuwa gare shi to amma in aka ƙayyade da waɗansu ranaku to wannan wata shari'a ce aka zo da ita sai ya zama to bid'a shi yasa malamai suke inkarin wannan kuma la'alla yana ɗaya daga cikin wato sharrin da yake cikin wannan shine waɗansu malamai sun kwaɗaitar da a rinƙa yin wannan sadakar domin abin da ake kawo musu in an yi wannan sadakar za a aiko musu gida shi yasa malamai suka rinƙa inkari daga cikin malaman da suka rinƙa inkarin wannan daga cikin malaman da suka rinƙa inkarin wannan akwai malam akwai malam Muhammadu Salga shahararren malamin fiqihun nan a nan Kano wanda ya zamani da sarkin Kano Abdullahi Bayero yayi ya ce duk malamin da yake cin wannan sadakar haram yake ci duk malamin da ya ci haram yake ci kuma yi rubutu akan haramcin waɗannan sadakokin cewa ba su da asali a cikin shari'a wanda ilimi dama haka ya nuna shi saboda haka lallai a guji wannan kuma sai an yi da gaske saboda yawanci zaka ga sai a rinka ganin musamman idan iyaye ne suka mutu sai a rinka ganin ɗa bai isa matuƙa wajen yin nagarta ga uwarsa ba ko mahaifinsa idan ya ce ba za a yi wannan sadakar ba sai a ga kamar wata rowa ce ko rashin son su ne ko rashin tausayin su ne ko rashin biyayya ne a gare su biyayya a gare su shine ka sadakar inda ta dace ka inda ya dace kuma ita sharaɗin sadaka dama ta zama to an yi ta ne khalisan liwajihillah ka boye kan masu sani in yaso da abin da za su faɗa su faɗa dama idan kace ce za ka bi Allah dole sai jarabawa ta zo maka sai kai hakuri akan abin da zai ci abin zai same ka na iftila'i. haka zalika sauke alqur'ani sauke alkur'ani kashi biyu ne mutum ya sauke alkur'ani ya yi addu'a allah ya yafe ma shi wannan mamacin wannan zai amfani shi ko shakka babu amma ya sauke alkur'ani ya ce allah ya isar da ladan ya zuwa gare shi to wannan ba shi da asali a cikin ayyukan magabata domin ba sa yin kar sauka alkur'ani ko in sun yi sauka alkur'ani ba sa cewa allah ka isar da ladan wannan sauka tamu garan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko garan sahabbai ko garan iyayena ko garan malamai na da sauransu kamar yadda shekul islam ibn taymiya a cikin fatawa ya wannan bayani amma sauke alqur'ani kai addu'a cewa Allah ya gafarta musu Allah ya haska kabarinsu, kai musu addu'a bayan saukar wannan zai amfane su amma kan ka ce Allah ya isar da ladan to kana da iko ne akan wannan ladan ballantana ka ce har za ka kyauta da shi lada ɗin da Allah maɗaukakin sarki ya baka ai ba lada ne wanda yake kana da ikon kai tasarrufi a kansa ba ka ce ba na son ladan Allah ga wanda za ka ba kana ma da tabbas cewa ka samu ladan ba bai na haufewar raja kake ba to sura ta uku ita ta fi muni ne a yi jinga kan a yi sauka al'ur'ani domin ladan ya isa ya zuwa gare su domin na farko wannan jingar da aka yi batila ce wannan jingar da aka yi bata inganta ba kudin da aka biya batil ne bai halatta a ci wannan kudin ba domin ka yi jinga a cikin abin da yake ba a yin jinga da shi domin jinga kana yi ne a aikin da kake za ka san amfaninsa kuma za ka iya bada amfanin amma karatun alkur'ani amfaninsa ne idan aka yi shi fi sabilillah to su ko da aka yi jinga da su sun yi ne domin wannan kudin saukar da za a ba su kowace sauka akwai kudinta a lissafa a basu hasafin su to kaga wannan ya zama to ga baki daya ba fi sabilillahi ba babu lada a ciki to kai kuma da kake so a yi wannan domin ladan ne to tunda babu ladan kaga ijarar ta zama to tsira, ta zama to ba ingantatta ba kamar yadda wani malamin mu Allah ya ji kansa Sheikh Mahmud a Wold Zidan a Madina yake a lokacin yana da rai ana cewa duk Madina babu wanda ya san matabar Imam Malik kamar sa Allah ya masa rasuwa yau shekara goma sha shida da suka wuce ya rubuta risala akan wannan kuma ya bayyana hujjoji na shari'a da suke nuna kan cewa wannan ko kaɗan bai halatta ba to wannan sura ta fi ta biyun mamuni a yadda za ka tara mutane ka biya su lada kan wai sai addu'a Allah isar da ladan ya zuwa gare su a maimakon wannan shekul islam yake cewa ka samu makarantar alkur'ani masu koyar da yara alkur'ani ba wanda ya cancanta a taimaka musu irinsu ka ɗauki kuɗin a matsayin sadaka ka ba su cewa sima ɗan uwanka ko mahaifinka ko mahaifiyarka addu'a ba da nufin kan cewa wannan jinga ba ne da nufin ka ba su sadaka kuma kana neman a matsayinsu na ‘yan uwantaka na musulunci da kuma abin da ka gani na kyakkyawan aiki da suke a kai kan kana neman su yi musu addu'a ya ce to wannan sadakar za ta amfane su addu'ar idan ta yi za ta amfane su saboda haka mu yi waɗannan hanyoyi waɗanda su ne waɗanda malamai suka bayyana kanta su ne suka dace da shari'a su suka dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kada mu kirkiro wani abu don mun ga shine ake yi a cikin al'ada ko kuma shine surar da wato al'umma mutane suka laro a kanta eh akwai wai fidda'u da ake ba idan mamaci ya mutu kafin abin ne shi sai ya masa fidda'u hailala dubu saba'in hmm, ana zaune kafin a wanke shi a ɗauko shi sai a raba ta cewa wanda aka yi masa wannan hailala dubu saba'in ɗin a kamar an fanshe shi daga wutar jahannama shi ma wannan ba shi da asali hmm, ba shi da asali hadisi ne wanda yake na ƙarya da aka ƙirƙiro wanda mutane suke aiki da shi wato miyagun hadisai wanda ba su inganta ba su ne suke ɓata addini su ne suke sa ake yin abubuwa wanda ba su da tushe a cikin addini mutane yayin da suke nan a shagaltu da yi masa addu'a shi ne ya fi bisa a sahih yin la'ilaha illallah kalmatu tauhid ce akwai lada a ciki to amma ka yi ka yi masa addu'a ba tare da ka kayyade wani adadi ba ko kuma kai masa addu'a ɗin Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa amma wannan kayyade adadi da aka yi da cewa idan aka haka Allah zai zai yanta shi daga wutar jahannama wannan wato dangana abu ne zuwa ga Allah ba ta farkin ta da ya inganta ba yi ma Allah tabaraka wa ta'ala ƙarya ne wannan ya ce a ja hankalin mata akan wata ɗabi'a ta barin tsiraicinsu yayin da suka haihu wajen shayar da 'ya'yansu wanda lokacin da suke amare ba sa yin haka amma da zarar sun haihu to ba sa kishin jikinsu allah ya ƙara mana lafiya baki ɗaya da ƙarfin imani E, wannan shi ma wato mace bai halatta ta bayyana al'aurarta ba mama wanda take shayarwa mama in za ta shayar yana daga cikin al'aurarta wanda hatta muharramai bai halatta ta rinka bayyana musu wato kirjinta ba ta bayyana kirjinta ba don baya daga cikin tana daga cikin al'aurar mughallaza wadda ba a so mace a wajen Imam Ahmad tana daga cikin al'aurar mughallaza wadda ba a so mace bai halatta ta bayyana shi ga wanda yake ba muharramin ba bai halatta ta bayyana shi ta ga muharramin ta ba saboda haka lalle wannan din tambihi ne muhimmi kyakkyawa da ya kamata a kula da shi sannan tambaya ta ƙarshe da za mu amsa a yau wannan guda biyu ce wannan neman addu'a ne mahaifinsa ba shi da lafiya da abokinsa da sauran 'ya'yan 'yan uwa yana neman addu'a da muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yaye masa ya ba shi lafiya da dukkan sauran musulmi wanda ba su da lafiya Allah maɗaukakin sarki ya yaye musu ya ba su lafiya wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulina nabiyina Muhammad يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعوا الرد إن كنتم صادقين الله تعالى يتي أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا الله يتي يا يندى ينزو يا يندى مصيبة تساميكم قد أصبتم مثليها كن سامر دا تمكرت سوبيو بيو أكن أبو كان غابوكم sai qultum anna hadha sai ku ce ta yaya wannan musiba ta same mu wato yayin da musiba ta same ku da kashe mutum saba'in daga cikinku da kuma rauni da aka yi yi muku alhali ku kuma a yakin badar kun samar da kwatankwacin wannan wannan mikin har sau biyu kwatankwacin wannan musibar kun samar da shi da ita ga abokan gabanku a yakin badar shine kuka kashe saba'in daga cikinsu kuka riba ce saba'in daga cikinsu to da wannan musibar ta same ku a wannan karon ranar yakin uhud qultum anna hadha sai kuka ce ta yaya wannan musiba za ta same mu ta yaya za a karkashe mu a yi rinjaye a kanmu ga shi muna yaƙi fi sabilillah ga annabin Allah tare da mu ga shi mu musulmi ne sannan su kuma wanda suka yi rinjaye a kanmu ga shi su mushrikai ne ta yaya irin wannan al'amari zai samu a gare mu Allah ya ce qul huwa min indi anfusikum ai daga daga wajen ku yake ku ne sababin wannan shi ma tasliya ne ban hakuri ne kan wato ku koma ku duba ku gani ita musibar da ta same ku ai ba don kuna yin jihadi ba ne ba don kuma kan cewar a duk annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da ku sannan musiba ta zo ta same ku ba haka kawai bane abin ya faru ku ne kuka sabbaba to a cikin wannan akwai nuna ma musulmi cewa yayin da kaddara ta zo ka koma ka duba sababi ka ga menene ya kai ya zuwa ga wannan domin kai maganin gaba Allah ya ce kul huwa min indi anfusikum ce ne wannan abin da ya same ku na musibar daga wajen ku yake domin me domin ku ne kuka sassaba ku ne suka saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuka yi jayayya tsakaninku har ta kai ku zuwa ga kuka saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan kun ga abin da kuke so dan haka ku koma ya zuwa ga zargin kawukan ku kada ku zargi kowa kada ku zargi kowa kada imanin ku ya raurawa kada ku shakka akan cewa Allah yana taimakon addininsa yana taimakon annabinsa yana taimakon waɗanda suka kasance tare da annabinsa kada ku shakka a wannan ku koma ku ku zargi kawo kanku inna allaha ala kulli shay'in qadir haqiqa allah mai iko ne a bisa komai mai iko ne akan ya taimake ku mai iko ne akan kuma ya ki taimakon naku idan kuka saba masa mai iko ne akan ya taimake ku idan ya zamanto cewar wato kun cika dukkan sharuɗan nasara amma kuma ya a cikin hikimarsa in Allah maɗaukakin sarki ya so in Allah maɗaukakin sarki ya ga in Allah a cikin hikimar Allah sai ya hana ku nasarar domin ya koya muku wato darasi a cikin rayuwarku shi yasa ne Allah ta'ala sannan kuma ya ce wa ma a asabakum yawmal jama'a jam'ani fa bi idnillahi ya ya'lamal mu'minin abin da ya same ku na musiba yau maltaƙal jam'ani a ranar da ƙungiyoyi guda biyu suka haɗu jama'a biyu jama'ar muminai da jama'ar kafirai ranar da suka haɗu shi ita ce ranar yakin uhud fa bi iznillah to ya same ku ne da izinin Allah da yardar Allah wato da kyalewar Allah Allah ne ya kyala wannan abin ya same ku ba din ba fin karfin Allah ake ba wato kaddara ce ita ko kaddara idan ta zo dole sai dai ka sallama ma Allah dole sai ya faru la mahala to amma kuma a cikin kaddarar akwai hikima akwai darasi duk abin da kaga Allah ya kaddaro akwai hikima a ciki to farkon abin da za ka yi idan abin ya riga ya faru ka sallama makaddara Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya ce qaddara Allah wa ma sha'a fa'al haka Allah ya kaddaro abin da Allah ya so haka yake yi in abu ya faru to sai ka koma ka ga ikon Allah ka ga kudurar Allah ka sallama ma Allah ka risina Allah kai ne mai cikakken iko kai ne mai yin abin da ka so kuma kayi kuma na yarda da yinka to sannan kuma sai ka koma ka duba ka ga hikima menene hikimar da Allah ya wannan to shine nan Allah ya ce wal ya'lamal ladhi domin Allah ya san sani na bayyanawa su wane ne mu'mine na gaskiya wato Allah ya kawo wannan jarabawar domin a bayyana mu'mine na gaskiya wal ya'lamal ladina nafaqu kuma domin Allah ya bayyana waɗanda suka yi munafunci domin idan da ba dan an yi wannan ba da munafukai ba za a ji sun farfaɗi maganganun da suka farfaɗa ba da ba za a ji da Allah maɗaukakin sarki ba zai tona asirinsu ba saboda haka a cikin fi'ilin a cikin aikin Allah Ta baraka wa ta'ala babu wani abu da Allah zai yi face akwai hikima a cikinsa wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba ah, kamar yadda aka ruwaito cewa wanda daga cikin wanda daga cikin ah, halifofi ah, na banul abbas kuda ya dame shi kuda ne ya dame shi ya dame shi a kunne ya dame shi a fuska yana magana yana kokari ma ya shiga cikin bakinsa yana kore shi sai ya ce ma imamu shafi yana rajin ita wai da Allah ne yasa Allah ya halicci kuda ne hmm? sai imamu shafi yake cewa domin Allah ya wulakanta masu girman kai a bayan ƙasa domin Allah ya wulakanta masu girman kai a bayan ƙasa domin yayin da kake girman kai kake takama kai ne da mulki sai gashi kuda kuda ya dame ka ba ka da iko a kansa saboda haka mulkinka tawayayye ne na kasashe ne to a komai na Allah akwai hikima in Allah ya kaddaro shi to shi yasa sai Allah ya ce fa bi idnillahi ishara ya zuwa ga kaddara wannan abin da ya same ku da izinin Allah ne wali ya'lamal almu'mini amma kuma akwai hikima daga cikin hikimar shine Allah ya san mumine na gaskiya Allah ya bayyana mumine na gaskiya su wanda suka yi shahada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yi musu shaida cewa sun yi mutuwar shahada kuma su ranar alkiyama suna cikin shuhada'u da kuma wanda suka tsaya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam irin su talha bin ubaidillah da irin su zubair ibn al-awwam da irin su sayyidina abubakar da su sayyidina umar da su sayyidina ali da su abdullahi ibn jubair da sauransu duk su bayyana wal ya'lamal na nafaqu kuma domin Allah ya san ya bayyana su wane ne suka kai munafunci munafukai suka bayyana wa lahun lahum qatilu fi sabilillahi aw idfa'u su waɗannan munafukai a wajen yakin Uhud an ce musu ta'alau ku zo qatilu fi sabilillahi ku zo ku yaki domin taimakon addinin Allah domin kare addinin Allah gashi an zo ana so a kashe a kashe ma'aqilil islam wato inda musulunci ya zamanto ya asasa gidansa za a halaka gidan musulunci za ana nema a kashe annabin Allah a kashe muminai to ku zo ku yaƙi domin ku hana wannan tafaru ne fi sabilillahi din an domin kare addinin Allah domin kare addinin Allah da kuma yaƙin waɗanda suka taso ce za su yaƙe shi domin su bice haskensa in aka ce musu ku zo ku yaƙi fi sabilillahi awi idfa'u ko kuma ku ba da taimakon agajin da za ku ije karfin kafirai ku tunkuɗa karfin kafirai shine ku kasance ko ba za ku yi yakin ba ku zo ku zamanto yan gadi wanda za ku hana kafirai su shigo cikin muminai ko da da yawan ku ne domin idan kuka zo kuka yawaita taron muminai zai jefa tsoro a cikin zukatan kafirai qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum me jawabin su sai suka ce ai da mun san abin zai kai ya zuwa ga za a yaki tsakaninku da mushrikai lattaba'nakum da sai mu bi ku amma mun san ba yaki za a yi ba sun fito ne dai kawai amma ba yaki za a yi ba wannan Allah yana ishara ga abin da ya faru da munafikai karkashin shugabancin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul suka janye yayin da suka zo wannan wajen ashaut ake ce masa yana nan yanzu wani wani filin wasa ne na wata makaranta ta sakandare ta gwamnati a nan da shuhada a hanya in mutum zai tafi badar a titin da shuhada a daidai wannan nan ne ake ce da kamar yadda malaman tarihi suka bayyana a waje ne wanda ake kiransa ashau waɗansu sun ce nan ne a shau din wannan filin waɗansu kuma sun ce a wani fili ne wanda ake ce masa wanda ake yin wanda 'yan scout suke taruwa a lokacin aikin hajji yana nan kudu da dutsen jabalul duba wani dutse ne wanda ake ce masa jabalul duba a nan na zauna a madina shekara hudu gida abin wani dutse ne wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam yake anan ake daura tutarsa idan za a je yaki a je a yi sansanin musulmi a nan wajen akwai masallaci a wajen yana nan ana ce masa masjidun raya cikin masallatan da umar ibn abdulaziz ya gina ne domin ya tabbata waje ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah anan to kudu da shi kaɗan daga gefen dama akwai fili yana nan wanda 'yan scout a lokacin aikin hajji nan suke zuwa su yi sansaninsu domin su ba da gudunmawa ga alhazai to waɗansu ce a nan ne shauk ɗin a nan ne shi abdullahi ibn ubai ya janye rundunarsa to yayin da ya janye sai abdullahi ibn amr ibn haram baban jabir ibn abdullahi ansari sai ya ce masu me ya same ku yaya za ku kyala annabin allah sallallahu alaihi wasallam yaya za ku dare ku bar musulmi ku tuna alkawarin da kuka yi ku zo ku yaƙi domin ku kara addinin Allah in ma ba za ku yaƙin ba ku zo ku yawaita zaman ku yawaita rundunar domin wannan ya zamanto ya tunkuɗe kafirai daga gare mu kun ƙara mana kun cika mana ido kun sa wato mun cika ido ga kafirai sai suka ce a ai ba ai ba yaƙi za a yi ba in da mun san yaƙi za a yi in mun san za a yi yaƙi ai ba za mu ƙyale ku ba wannan mun yi ne domin ba a bi ra'ayinmu ba tunda ba a bi ra'ayinmu ba shi yasa muka janye amma in mun san yaƙi za a yi za mu kasance tare da ku Allah ta'ala ya ce hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman su a wannan rana kusancin su ga kafirci ya fi kusancin su ga imani wato munafincin su ya bayyana domin munafiki shine wanda yake a zuciyarsa akwai kafirci a zahiri yake bayyana imani to Allah maɗaukakin sarki in ya kawo jarabawarsa sai ka ga sai ya bayyana kafircin masu ɓoye kafirci a cikin zuciyarsu shi yasa Allah ya ce hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman su a yau sun fi kusa da kafirci bisa kusancinsu da imani domin gashi nan sun bayyana ba sa su an ce musu ku zo ku taimaka ma annabi sallallahu alaihi wasallam ku zo ku ba da kariya ga musulmi Ka ce ai ba yaki zai ba ku kyale mu ba wannan zami ba to in ba munafiki ba waye zai mu addinin musulunci haka lokacin da ake bukatar sa kan taimakon addini shi kuma ya nuna kan cewa ba shi da niyyar yayi wannan to dama wannan shine hikimar jarabawa da Allah ta'ala yakan kawo in jarabawa ta zo Allah madaukakin sarki na kawo jarabawa ne kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wal yumahisal wal yumahisal wal mu'minin domin Allah ya tantance mu'minai ya tantance su ya tantance mu'minai wato zunubansu Ya wato ya tsarkake shi daga gare su daga cikin waɗannan zunuban sannan kuma ya tace su daga cikin munafukai ya zamanto su masu gaskiyar imani sun bayyana waɗanda kuma suke imaninsu a harshe kawai yake sai dai magana amma sun kulla kafirci a cikin zukatansu su ma Allah maɗaukakin sarki ya bayyana su hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman su a wannan rana sun fi kusanci da kafirci bisa kusancinsu da imani wanda yana daga cikin kusancinsu da imani din da suke cewa launa alamu qitalan lattaba'nakum da mun san yaƙi za a yi da mun bi ku bayan kuma sun san cewa tabbas yaƙi za a yi domin me zai fito da abu sufiyan da shi da rundunoninsu su bar makka su zo su zauna da tanadin yaƙi sannan ku ce ba kwa tsammanin za a yi yaƙi gashi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da mu'mine su ma sun fita sun je za su fuskance su sannan ku ce ai ba yaƙi za a yi ba abin ai ba wasa bane ba drama bace saboda haka shi kansa wannan maganar shaida ne akan kafircin su sannan Allah ta'ala ya ce wallahu a'lamu bima yaktumun Allah shine yafi kowa sanin abin da suke boyewa a cikin zukatansu yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim Allah ya ce suna faɗi da bakunansu abin da ba shine a cikin zukatansu ba wato Allah ya yi musu shaida ya shaida akan ƙaryarsu sun san cewar yakin za a yi amma suna faɗa ne domin kawai a yarda da maganar su a kyale su ba wanda ya iya kawo uzuri irin munafiki ba wanda ya iya kawo uzuri irin munafiki ai wallahi kaza ne ai wallahi kaza ne ai kaza sai ta rantsuwa duba lokacin da aka yakin tabu ya'taziruna ilaykum ya'taziruna ilaykum idza raja'tum ilayhim lituridu anhum fa'ridu anhum innahum rijis amma mu'minai fa su ce wallahi kamar yadda ya faru ga wanda suka yi takallufi lokacin yakin Uhud a yakin Tabuk suka suka ce wallahi ya rasulullah ba mu da wani uzuri mumini haka yake yi itirafi da zunubinsa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi na yadda nayi laifi ya Allah shikenan kai itirafi da Allah kuma yawan laifin ka sai ya fi maka amma yayin da zaka zo ka ɓoye wai ka ce ka ce kai mutane kake gani kada a zarge ka a karbe ka baka duban Allah idan mutane suka karbe ka Allah kuma ya kai kuma ba karɓaɓɓe ne ba maƙubuli ba ne a wajen Allah ina mutanen za su menene karɓar mutane wani amfani karɓar mutane za ta yi maka karɓar da yardar da mutane suka yi maka in Allah bai yarda kai ba wani amfani za ta yi maka to shi yasa ala ɗaya daga cikin alamomin munafukai kenan kasratul a'za hanzari iri iri dukkan nau'in hanzari sai su kawo duk domin me domin su addini ba dan Allah suke ba dan mutane suke so suke mutane su amince musu so suke mutane su nutsu da su ba ne ma suke Allah ya karbe ba ne ma suke Allah ya yarda da su ba to wanda yake wannan shine babban bambanci tsakanin wato mumini na gaskiya da kuma munafiki shi yasa ɗaya daga cikin abin da yake zai tabbatar maka da imaninka ya kai musulmi shine idan kai kuskure kai itirafi ka yadda cewa ka saba ma Allah ka nemi gafar Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma Aisha ya Aisha innal abda idza atarafa bin dhanb thumma taba ila Allah taba Allah alaihi bawa idan ya yadda yayi laifi wajen Allah ya nemi tuba ya nemi tuba Allah ya nemi Allah ya karɓi tubansa Allah sai ya karɓi tubansa to nan kaga sai Allah ya tona musu asiri ya quluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim suna faɗi da bakin su abinda ba shine a cikin zukatarsu ba wallahu a'lamu bima yaktumun Allah shine ya san abinda shine ya san abinda suke boyewa to tunda ku Allah ne ya sani kaga ko ba daɗe ko ba jima Allah zai bayyana shi ga muminai kamar yadda yanzu Allah ya bayyana shi muminai suka sani kuma zai musu ba akan wannan har wa yau ga wata sifa ta su allazina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu su waɗannan munafikai su ne suka ce ma ƴan uwansu wato ƴan uwansu ƴan dangin su da ko mutanen wanda suke tare da su wa qa'adu alhali sun zauna sun ki fita sun ki jihadi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam suke cewa lau ra'una ma kutilu da sun bi mu da sun bi shawaran mu da sun bi umarninmu ma kutilu da ba a kashe su ba a kirar ibn amir ma kutilu da ba a karkashe su ba wato a ciki har da ma wato har da yi ma musulmi habaici cewa kisan da aka yi musu an karkashe su an gaggama da su da sun bi mu da ba a je an musu wannan barnar da ta'adin da aka yi musu ba wato kamar suna farin ciki da kisan da aka yi ma musulmi Allah ta'ala ya ce ƙul ce ne musu fadra'u an Lawa law ata'una ma kutilu qul fadra'u an anfusikum al-maut in kuntum sadiqin ce ne musu ku kare makan ku mutu ku kare makawukan ku mutuwa mana in kuntum sadiqin in ku masu gaskiya ne a cikin faɗin ku cewa da sun bi mu da ba a kashe su ba aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada ko ina kuke mutuwa sai ta zo muku ko da kuna cikin benaye ne wanda aka gina su masu tsawo sai mutuwa ta zo saboda haka waɗannan munafikai sun haɗa bayan wato zaman su takhallufi zaman su a baya da kin fita jihadi kuma sun hada hadda ma wato yin musu da kaddara Allah domin wanda zai ce da kayi kaza da abu kaza bai faru ba wannan mai musu da kaddarar Allah ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan abu ya faru kada ka ce kada ka ce law anni fa'altu kaza wa kaza kana kaza wa kaza da na yi kaza da kaza da abu kaza da kaza ya kasance fa inna law taftah amal taftahu amal ash-shaytan domin law tana bude aikin shaytan domin ita ce farkon wato tafarkin karyata musu da kaddara farkon abin da kake ake so idan wani abu mummuna ya same ka ka sallama ma Allah ka ce haka Allah ya kaddaro haka Allah ya kaddaro idan tsanani ne ka sallama ka ji tsananin ka ji zafin amma kada ka ce ina ma da nayi kaza ina ma da nayi kaza ina ma da nayi kaza domin wannan shi zai bude maka kofar shedan sai shedan ya shiga ya sanya ka ka mugusta zato ga Allah tabaraka wa ta'ala shi ko mugusta zato ga Allah kafirci ne shi ya yasa kaga wannan waɗannan Allah Maɗaukakin sarki ya bayyana sharrinsu, su banda sharrin sun zauna ma ba su je jihadin ba sun yi karya, sun faɗi ba sun faɗa saɓanin abin da ke cikin zukatansu kuma ma ga wani abu wanda yake Allah ne kadai zai iya sani shine wato rashin yadda da ƙaddara. suke cewa ai da sun bi mu da wannan abin da ya same su bai same su ba ولا الذين قتلوا في سبيل بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون a cikin ayar da ta gabata akwai misali na wata ka'ida da malamai suka kawo wadda suke cewa 'Ka'idatu, irtikabu akhaffi irtikabu akhaffi al-mafsadatayn wa daf'i adna mafsada wa wa tahammul adna al-maslaha daf'an li'a'laha mm. wato wannan ka'ida ka'idar irtikabu a haffin barrain ko kuma irtikabu a haffin mafsadatain da kuma fi'il adnal maslahatain idza lam yumkin eh, lil ajzi an a'laha nan an ce ma munafikai qatilu fi sabilillah aw idfa'u ku yaƙi domin taimakon addinin Allah ko kuma idfa'u ko kuma wato ku bada kariya shine idan ba zai yiwu ku yi maslahar babba ba shine yaƙi to alal aƙalla ku kare mu ku zo ku taimaka ku ba da gudunmawa wajen kariya kaga yin yaƙi ita ce maslahar da tafi kowace shi ko ka kasance a cikin rundunar ba ka yaƙi amma ka yawaita rundunar musulmi ita ma maslaha ce sai dai bata kai maslahar yaƙi ba to Allah ya umarni da ita to wannan haka ake a cikin musulunci haka ake so idan ba zai yiwu a samu idan ba zai yiwu a samu maslaha ɗari bisa ɗari ba to idan hamsin cikin ɗari ma ta samu alhamdulillah kai ɗaya cikin ɗari ma ta samu alhamdulillah haka kuma idan akwai ɓarna guda biyu idan ba zai yiwu ka kawar da ɓarnar ɗari bisa ɗari ba idan ka rage ɓarnar ko da ɗaya bisa ɗari ne alhamdulillah wannan shine muktazan hukuncin hankali shi yasa yanzu kun ga kamar wato a magan a ƙoƙarin aiwatar da shari'ar musulunci a hali irin na ƙasar najeriya wanda aka ce waɗansu na cewa tawa ita shari'ar musuluncin masdarinta tushenta tsarin mulki ne shi ku tsarin mulki kafirci tunda ya ce sama yake da duk wata doka ba ta alƙur'ani ba ta tsarin mulki ba saboda haka kenan kun ga shari'ar ba yadda za ta zama to ɗari bisa ɗari kuma har yanzu akwai abubuwa na shari'ar da ba zai yi a yi su ba to don saboda wannan amma yanzu wannan hujja ne na a ce da za a iya samu na maslaha daga aiwatar da wani juzi'i na shari'ar sai a ce ba za a yi shi ba don ba za a iya samun sa ɗari bisa ɗari ba wannan shi an ci ne su ne suke cewa idan limamin karfe idan idan mahadi bai bayyana ba to babu sallar juma'a babu jihadi ba ba da zakka duk wani abu wanda yake za a taro a yi ba za a yi ba har sai liman har sai shugaba adali ya bayyana amma in ba haka ba wanda yake su ma daga baya suka yi watsi da shi suka kawo bid'ar wilayatul faqih suka canza ta amma ba a in wanda duk ya san yadda ka'idar shari'a take kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake faɗa manufar shari'a shine wato a daf'ul mafasid wa taqliluha wa jalbul masalih wa takfiruha kawar da barna da rage ta in ba za a iya kawo da ita ɗari bisa ɗari ba a rage ta da kawo gyara kawo alkhairi a cikin al'umma da yawaita tashi, in ba za a iya kawo alkhairin ya game ko ina ba to idan dai za a kawo shi ya yawa a cikin al'umma to wannan manufa ce ta shari'a saboda haka abin da za a iya yi yau ko da a ce kokarin da aka yi shine a hana wato illar barasa a cikin al'ummar hmm? wannan maslaha ce ta shari'a wanda ya ba ga duk wanda yake da iko kan ya ba da gudunmawa a wannan ya bayar da su domin ya ya dace da manufa ta shari'a hmm? a hankali kuma in aka yi abin da wato imani da ikhlasi ba da yaudara ba ba da wata manufa daban ba da manufar Allah saboda Allah ake so a yi da neman yardar Allah sai Allah ya taimake mu ya zamanto an zo ga inda za a yi abin ɗari bisa ɗari ɗin ta zamanto shari'a ta samu tushen zamanta da gindinta ba ƙarƙashin wata doka ta wata wani constitution ba wannan shine abin da shari'a take koya mana to kuma wannan kamar yadda waɗansu malaman tafsiri suka yi ishara a cikin faɗin Allah ta'ala wa qul ta'alu wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u akwai misali ga ita wannan ka'ida ta shari'ar musulunci ta shari'ar musulunci sannan wannan ayar wadda muka wadda aka karanta aya ta 169 wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun waɗannan ayoyi da kuma ayoyi biyu da suka zo bayan wannan waɗannan ayoyi su ne suka zo domin su bayyana falalar ashuhada da irin yadda Allah maɗaukakin sarki ya ba su girma da kuma wato ni'imar da Allah ta'ala ya musu na falalarsa da ihsaninsa wanda a cikin wannan bayanin akwai kuma wato lallai akwai rarrashi da ban haƙuri ga muminai da yi musu ta'aziyya da kuma zaburar da su akan su tashi su jihadi fi sabilillahi da kuma su bijirar da kansu ga samun shahada domin sai ta jihadi ne ake samun shahada saboda haka yayin da aka bayyana falalar shahada, kamar an zaburar da su ne kan yin jihadi da samun falalar shahidai domin yadda aka ba su haƙuri kuma aka yi musu ta'aziyya shine Allah ta'ala ya tunatar da su musibar da ta same su ta rashi da aka yi Allah ya tunatar da su wannan musibar to amma Allah sai ya nuna musu cewa wannan musibar da ta same ku duk da ta samu abokan gabanku rubinta sau biyu to sun fi ku jin zafi sannan kuma ku akwai bambanci tsakanin taku musiba da tasu musiba suna ku wanda aka mutu wanda suka mutu ya zamanto miki a gare ku ba kamar nasu bane suna ku wanda suka mutu ga bayanin matsayinsu ya ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata da ɗai kada ka taɓa tsammanin cewa waɗanda aka kashe su domin ɗaukaka a wajen ɗaukaka addinin Allah su matattu ne bal ka bar wannan zato Shi ne ma'anar idrab din nan ahya ay hum ahya su rayayyu ne inda rabbihim yurzaqun ana azurta su a wajen ubangijinsu ko kuma bal a hayaun inda rabbihim su rayayyu ne rayuwar a ina a wajen ubangiji suke a wajen ubangiji suke wato suna da matsayi na kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka cewa ilar rafiqil a'la ilar rafiqil a'la ya zuwa ga wato abokai waɗanda suke su ne mafiya girman daraja to shine ma'anar inda rabbihim wato suna da daraja ta kusanci da ubangijinsu a raye kuma suke yurzaqun ana azurta su ana azurta su domin wannan shine ma'anar sura ya yuni domin wanda ya mutu arzikinsa ya yanki ya gama cin nasa to amma wanda yake da raifa har yanzu ana bashi arziki wannan ayar Allah maɗaukakin sarki ya bayyana falalar shuhada da su da ita Abdullahi ibn Mas'ud ya ce na tambayi mun tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam menene ma'anar wannan aya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su ash-shuhada waɗanda suka yi mutuwar shahada arwahuhum rayukansu fi jawfi tsairin khudrin yana cikin cikin wato tsuntsaye koraye fi qanadila mu'allaqatun bil arsh a cikin wato fitila irin ta ragaya irin wannan turayya dinnan irin wannan fitilar da ake ratayawa mai kamar ragaya akan waɗannan fitilun suke su kuma waɗannan fitilun a ina aka rataye su tunda sai an yi musu sai da rataya ragaya ne a ina ake rataye su a al'arshin Allah tasrahu fil jannati haythu tasha tana suna tafiya a cikin aljanna duk inda suke so duk inda suke so suna tafiya a cikin aljanna an ce rayukan mumini rayukan mumini wato a cikin aljanna duk mumini in ya mutu ransa tsuntsu ne a cikin aljanna zai rinka yawo a cikin aljanna to gashi kuma rayukan mumini an ce suna cikin waɗansu tsuntsaye koraye to me bambancin su da shuhada uke me bambancin shuhada da sauran mu'mini shine al-hafiz ibnu kathir kathir yake cewa ai su tamkar wato tauraro ne a cikin tsuntsayen ran mumini shine tsuntsun amma su waɗansu tsuntsaye ne na aljanna da aka sanya rayukan na su uku a cikinsu su kamar matsayin tauraro ne a cikin tsuntsayen aljanna suna cin abincin aljanna su kai su komo suna tafiya duk inda suke so a cikin aljanna Allah ta'ala ya ce yastabshiruna bi ni'matin min Allah farihina bima atahumullah suna yin farin ciki da abin da Allah madaukakin sarki ya basu. su min fadlihi na wato daga falalarsa ai wato suna farin ciki idanunsu sun sanyaya sun yi zukatansu sun yi farin ciki saboda ne saboda alhairin da suka samu da yawansa da girman alhairi da daɗin da wato cikar jin daɗin da suka samu wanda yake zuwa musu wanda yake babu wani tawaya a cikinsa babu wani wato abin ƙi a cikinsa Allah maɗaukakin sarki ya haɗa musu tsakanin na'imul Badal, bil wa na'imul ƙalbi wa ruh bil farh bil farhi bima atahum min fadli Allah ta'ala ya haɗa musu da wato ni'imar jiki cewa Allah yana ba su abinci sannan banda ba su abincin ga farin ciki me yake faranta musu rai na abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba su na falalarsa shi yasa ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce babu wani rai da zai mutu ya samu alkhairi a wajen Allah face ya samu alkhairi a wajen Allah ya ji cewa yana da bukatar wani abu illa shahid duk wanda ya mutu ya je ya ga abin da Allah ya bashi sai ya ce to wallahi ya ishe shi baya neman komai sai shahid kawai in ji annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithin Anas ibn Malik a cikin sahih Muslim ash-shahid shi shine zai ce ya Allah ina da buri burina ka mayar da ni duniya a sake kashe ni domin ka sake bani matsayin shahi. Shi ne kaɗai zai ji cewa duk da abin da aka bashi akwai wani abu da yake nema shi yasa ne lokacin da aka kashe Abdullahi ibn Amr ibn Haram Abdullahi ibn Amr ibn Haram baban Jabir yana daga cikin farkon wanda suka je suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam baya a Makka lokacin Aqaba lokacin da za a za ka wanda zai kula da su ka zauna a gida ka kula da ƴaƴan kai ka kula da ƴan uwanka ni kuma zan tafi jihadi fi sabili ni kuma zan tafi Uhud tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je shine ya gaya musu Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u aka kashe shi a wajen yakin Uhud lokacin da aka kashe shi Jabir ya zo yana kuka sahabbai suka hana shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kyale shi yace ko kai kukan ya Jabir ko baka yi kukan ba wallahi mala'iku ba su gushe ba suna ɗaukaka shi da fuka-fukansa suka yi sama da shi ya ce ya jabir ko kasancewa Allah ya yi magana da babanka kifahan babu tafinta tsakaninsu da shi ya ce masa ya abdi ya kai bawa na abdullah tamanna ka yi buri ya ce ya Allah buri mai zan yi bayan abin da ka bani ya ce masa ka yi buri dai sai ce to Allah buri na ka mayar da ni duniya a sake mun a sake kashe ni sake mutuwar shahada sai Allah ya ce masa inni qadaytu annahum ilaiha la yurja'un ai na hukunta cewa su ba za su ba wanda in dai aka mutu ba za a dawo duniya ba irin wannan daraja Allah madaukakin sarki ya ba su to shine na bima Allah min fadli suna farin ciki da abinda Allah ya ba su na falalarsa shi yasa suke burin a sake ba su a sake dawo da su sake samun shahada din wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim sannan kuma suna yin albishir ga waɗanda ba su riske su ba wanda suke a bayansu wato suna yi ma junansu albishir da akan yan uwansu wanda su ma sun tabbata akan tafarkin jihadi suna yi musu farin ciki da wato cikakken farin cikakken abin da zai faranta musu rai in su ma sun mutu wato yan uwansu da suke jihadi suna yi musu albishir ku ci gaba ku dage ku dage ku ci gaba kuma ku zo ku zamanto kun samu ƙarshe irin namu wanda wannan malamai suke cewa yana daga cikin abin da yake nuna kan cewar mutanen kirki ko sun mutu Allah yana sada zukatansu yana sada rayukansu da mutanen kirki a rayuwarsu yana sada rayukansu da mutanen kirki a rayuwarsu shi yasa lokacin da shi Abdullahi baban Jabir ya rasu lokacin da lokacin da aka zo lokacin muawiya yana khalifa da aka zo za a kawo wato famfo madina e famfo ne mana tun da an zo an yi wato rami aka yi wanda zai rinka kawo ruwa cikin garin madina cikin sauki lokacin da aka yi an biyo da shi ta wadil aqid wannan kogin da ya kewaye madina wannan kogin mai albarka wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wadi ne mai albarka sai ya zamanto hakan da aka yi sai ya biyo ta kusa da kabarin shuhada jabir da daddare sai ya mafarki cewa mahaifinsa ya ce masa kwanciyarsa ta takura a inda yake kwanci saboda haka sai je ya haƙe kabarin ya je ya buɗe kabarin ya ce sai ya same shi yadda ya binne shi haka yake a lokacin kuma shekara wajen arba'in bayan an yaƙin ƙwaƙwato lokacin muawiya ce yadda ya binne shi haka yake ce sai hannunsa da ya sa hannunsa a goshinsa a wato nan gefen a wato a gefen goshinsa tsakanin kunnensa da idansa da ya ɗaga hannun sai ya ga jini yana tuttulowa ka ji bayan shekara arba'in amma jinin bai daskare ba wato Allah ya kiyaye jikunansu ma banda wato rayukansu da ya ɗauka kayan zuwa gare shi jikunansu ma Allah ya aminta ya su hmm? Hmm? Allah bai sallata bakteriya a kansu ba hmm? abin ya fi ƙarfin bakteriya ya ce sannan ya ɗauke shi ya canza masa kabarinsa cikin yana wannan kisa wannan tana nan a wannan a riwayar tana cikin mustadrak na alhakim da isnadi ingantacce alhafi da zahabi ya kawo ta a cikin a tarjamar jabir ibn abdullahi al-ansari a cikin siyar a alamin nubala saboda haka suna yi ma junansu albishir yayin da waɗanda suke zaune suka ci gaba da jihadi to shuhada da suka riga su su ne musu albishir cewa ku ci gaba ku dage kuma ku zo ku same mu ga irin abin da Allah ya mana yastabi wa yastabshuna bil ladina lam yalhaqu bihim Allah khawfun alaihim wala hum yahzanun cewar wato babu tsoro a gare ku babu tsoro a gare su wala hum yahzanun kuma ba za su yi bakin ciki ba wato su ne musu albishir da cewa kada su ji tsoron komai kuma kan cewar 'yan uwan nasu da suke suka tsaya akan jihadi a bayansu su dage akan jihadi kada su yi bakin ciki yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajra al-mu'minin kuma suna yi suna yi ma juna albishir su ne ma juna albishir da ni'ima daga Allah wa fadlin da ƙari wanda wato ƙarin ihsanin Allah wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin kuma suna yi ma juna albishir cewa Allah baya tozarta ladan mu'minai ai wato Allah zai cika musu ladan su Allah ya zamanto mai godiya ga abin da suka yi ya ƙara musu daga cikin falalarsa da abin da yake ba zai ya fi ƙarfin ma abin da suka yi ƙoƙari suka yi wato ba kawai abin da suka yi zai ba su ba sai ya daɗa ƙare musu ƙari a cikin falalarsa wannan <clears throat> wato Allah wannan an yi kira'a biyu wa anna Allah la yudhi'u ajra al-mu'minin duk yana cikin wato jerin gwanan abinda suke farin ciki abinda suke majunan su bishara da shi cewa Allah sun tabbatar cewa Allah baya tozarta ladan mu'minai domin su sun je sun gano sun ɗanɗano saboda haka suna yi ma sauran mu'minai yan uwansu albishir da wannan wannan fassarar da muka ambata na cewa wato suna da ittisali ta rayukansu ta fuskar mafarki kenan irin mafarki da za a rinka gani na waɗanda suka yi mutuwar shahada a waɗansu riwayoyi sun nuna wannan albishir ɗin da ake yi hakikatan ya faru cewa akwai waɗanda suka yi mutuwar shahada a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi mutuwar shahada sai suka ce allah abinda kawai muke so don allah ka ba ma 'yan uwanmu labari cewa ga abin da kai mana sai aka saukar da wannan aya to shine Allah yake ba da labarin wato bisharar da suke yi ai cewa suke yi Allah a maimakon mutun da mu mun mutu ba za mu iya musu bishara ba kai ka isar da bisharar anna a maimakon mu shine Allah ya saukar da alqur'ani muke karanta shi har yanzu to wannan ya faru ga su shuhada a Uhud haka kuma yake faruwa ga dukkan shuhada cewa tamkar wani shahidin ma da ya zo daga baya in aka karanta wannan ayar ya riga ya faranta ma 'yan uwansa rai cewa ku yi albishir cewa na je na samu falala daga Allah Allah ya faranta min rai na samu ƙari kuma ku yi farin ciki ku yi albishir cewa ba za ku ji tsoro ba babu tsoro a gare ku babu baƙin ciki a gare ku Allah baya to zan tala da muminai abinda Allah ya faɗa zai yi din nan ga muminai zai yi har sama da shi ma shine wannan albishir duk guda biyun sun tabbata duk guda biyun sun tabbata kamar yadda abubuwa da suke sun zo na manamat bacci wato mafarkai waɗanda ake gani da ma'ada wato shuhada waɗanda suke bayyana irin matsayin da Allah maɗaukakin sarki ya basu wanda a cikin waɗannan mafarkai ɗin akwai albishir ga muminai da suke akan tafarkinsu cewa mu ma mun bi wannan tafarkin nasu fa ga abin da Allah maɗaukakin sarki zai mana saboda haka a cikin wannan kun ga akwai wato rarrashi daga Allah da kuma wato zaburarwa akan a tabbata a dage akan tafarkin jihadi domin taimakon addinin Allah a cikin wannan ayar akwai tabbatar da cewa rayuwar barzahu tana tabbatar da akwai akwai ni'ima a cikinta kamar yadda yake akwai azaba a cikinta kamar yadda yake akwai azabar rayuwa akwai azaba a cikin rayuwar barzahu a cikin kabari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da ne da mu nemi tsari daga azabar kabari to haka zalika akwai ni'ima a cikin rayuwar barzahu shi yasa sayyidina Uthman yake cewa shi kabari imma rawbatun min riyadil janna wa imma hufratun min hufarin nar ko dai dausayi ne daga cikin dausayin aljanna ko kuma rami ne daga cikin ramukan wuta yayin da mutum ya shiga cikin kabari idan ya zamanto shiga idan ya zamanto kabarinsa ya to ni'ima ne to gaba sai dai ya ƙara kyau idan ku aka shigar da mutum cikin kabari ya zamanto ramin azaba aka shigar da shi to wal Allah ya kyashe mu baya kuma sai mu sai abin da ya fi wannan muni shine awwalu manazilil akhirah farkon matsayin farkon wato gidan lahira ga shuhada su ba sa wannan rayuwar a cikin kabari wanda yake a cikin kabari yana zaune a cikin kabari Allah zai daga cikin ni'imar kabari Allah ya yalwata kabarin mutum kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya addu'a ga Abu Salama yace Allahumma fsah lahu fi qabri ka yalwata masa kabarinsa wa nawwir lahu fihi ka hasaka masa kabarinsa yana daga cikin ni'imar rayuwar kabari ka samu abokin hira wanda zai zo a matsayin wato saurayi kyakkyawa mai kyakkyawar kama mai kyawawan tufafi mai daɗin zance ya zo ya zo na ya rinka zance da kai in ka ce in Bumi ne sai ce kai kowa ne kai fuskar ka kamar fuskar wanda ya zo da alkhairi ya ce ainihin ne kyakkyawan aikin ka kyakkyawan aikin da kake yi ne hmm? yawan sallaka a tsawon farkon nan hmm? da yawan taimaka ma eh, miskinai da yawan biyayya ka ga iyaye duk shine Allah ya zama ya mai da su a wannan sifar na zo zan zama tare da kai ya daga cikin wannan ni'imar kabari duk da wannan ni'imar to shi a shahidi ya shallake nan ya fice nan shi baya zama a cikin kabari yana cikin aljanna a aljanna ransa yake mumini idan aka ɗauki ransa Allah zai ce ma mala'iku bayan an ɗaukaka ransa zuwa ga sama sannan sai Allah ya ce ku dawo da ransa cikin jikinsa domin na hukunta musu kan cewa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra amma su ku ashuhada su ba za a dawo da ransu cikin kabari cikin jikinsu ba su a shuhada ran ransu sashi ake yi a cikin waɗannan tsuntsayen na aljanna suna yawo suna ratayuwa da inuwar da wato a al'arshi mun san shi al'arshi shi ne saman aljannatul firdaus kamar mu yanda mu a nan duniya sama'u duniya ita ce saman mu to ita aljannatul firdaus aljanna da tafi kowace ɗaukaka ta can saman ta ƙoƙolin samanta al'arshi ne to akwai fitulu da aka rataye a jikin al'arshi wanda waɗannan fitulun su waɗannan tsuntsaye da aka sanya musu rayukan shuhada can suke zuwa suna hawa sannan kuma su sauko su rinka yawo suna zuwa inda suka so a cikin aljanna a haka za su har Allah maɗaukakin sarki ya tayar da mutane ashahid shahid yana da hukunce-hukunce wanda aka kashe shi a fagen fama ashahid shahid nau'i ash-shahid Anwa'a ne akwai shahidul ma'araka wanda aka kashe shi a fagen fama kuma shi ma wanda aka kashe shi a wajen yaƙi ɗin idan yaƙi shi ma na nau'i daban-daban ne wanda aka kashe shi a yaƙi tsakanin musulmi da kafirai to ne shahidul ma'araka wannan malamai abinda jumhurin malamai suka tafi a kai ne matabar imamu malik da imam abu hanifa da imamu shafi'i da ma jamahirin malamai wanda suka saba kaɗan ne daga cikin tabi'ai sa'id ibn musayyib da hasan al-basri shine cewa wanda ya mutuwa shahada ya mutu a fagen fama ba za a yi masa wankan gawa ba ba za a yi masa sallah ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku cire karfe daga jikinsu da fatun da ke jikinsu wadfunuhum fi thiyabihim walam yughassalu walam yusalli alaihim inda ya zo a hadithin jabir annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cire musu dukkan wani ƙarfi wato ɗamara da takobi da kibiya duk a cire daga jikinsu wadfunuhum fi thiyabihim ku binne su cikin tufafinsu walam yughassalu ba a yi musu wanka gawa ba walam yusalli alaihim annabi sallallahu alaihi wasallam bai musu salati bai musu sallah ba sai dai ya zo ya ce ayyuhum aktaru akhadan lil qur'an wa ya hadda al qur'ani sai ya ce a sashi a gaba a cikin lahadu mun san lahad da aka yi musu lahad ake yi a madina wato kabarin da ake fafe jihar kibla wato ai rami a ƙasa inda mutum zai iya shiga sannan sai a fafe jihar kibla sannan sai a zira mutum in an zira mutum sai a rufe bayan da tubali sannan a sa ƙasa a rufe to in suka zo saboda yawansu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yakan haɗa mutum biyu uku hudu biyar a cikin kamari ɗaya a cikin rami ɗaya sai ai rami. wanda ya fi hadda alƙur'ani sai a sa shi a gaba wanda ya nuna hatta bayan mutuwa alƙur'ani yana tabbatar da wato ci gaba ga mutu don haka a duk wanda aka ce ana ramma ne a ƙaddamar da shi an ramma sai a gabatar da shi mm. ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam shine wannan hatta a cikin kabari haka aka dinka ƙaddamar da su haka aka binne su don haka ne malamai suka tafi wannan shine matabar malamai wanda aka kashe shi a fagen fama ba za a kashe ba za a yi masa wankan gawa ba ba za a yi masa sallah ba haka za a binne shi wanda aka kashe shi a fagen fama amma yaƙin na fitina ne kamar tsakanin musulmai amma kuma shi mazlum ne an kashe shi bisa zalunci to shi abin da yake matabar imamu malik da kuma imamu ahmad ibn hanbal kuma wannan shine abin rinjayarwa wajen malamai shine za a yi masa wanka za a yi masa sallah domin shi wanka yi ma wanda ya mutu wanka da yi masa sallah ka'ida ce asali shi ne asali na shari'a ka'ida ce ta shari'a ba za a bar wannan ka'idar ba sai da ijma'i ko nassi kan shuhada wa uhud nassi ya zo saboda haka sai a yi kiyasin wanda yake tamkar su amma wanda ya zamanto bai yi kama da su ɗari bisa ɗari bai yi kama da su ba ta yanda suka yi mutuwar tasu ta shahada to wannan sai a koma tare da asali wannan shine ihtiyaku don haka kun ga irin su ammar ibn yasir da aka kashe su a lokacin yakin yakin siffin tsakanin sayyidina ali ibn abi talib da sayyidina muawiya tare da cewa ammar ibn yasir annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi waɗanda suka kashe su waɗanda suka kashe shi su ne akan wato tafarkin ba daidai ba taktuluhul fiatul baghiya ƙungiyar da ta fice daga cikin ɗa'ar shugaba su ne za su kashe shi to kaga kenan kashe shi da akai yi mazlum aka kashe shi shahada shi ma yi to amma sai da aka yi masa wanka aka yi masa sallah nau'i na uku wanda yake kashe shi aka amma ba a filin ba a wajen yaƙi ba an kashe shi ba a wajen yaƙi ba shi ma shahidi ne amma kuma ba shahidul ma'araka ba kamar sayyidina umar kaga yana cikin sallah aka same shi da sayyidina ali ibn abi talib yana cikin sallah aka sare shi kuma wannan ya zama to sanadiyar mutuwarsa to kaga an yi an yi musu wanka an yi musu sallah dan haka wanda yake an kashe shi amma ba shahidul ma'araka ba wanda aka kashe shi shi za a yi masa wanka za a yi masa sallah kamar yadda ya faru ga sayyidina umar da sayyidina ali ibn abi talib dangi na ƙarshe na shuhada su ne wanda suke ba kashe su aka yi domin ɗaukaka addinin Allah ba amma Allah a cikin falalarsu ya ba su hukuncin mutuwar shahada matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kuke tsammanin shahidi a cikin al'ummata suka ce wanda aka kashe shi fi sabilillah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in haka ne kenan shuhada kaɗan ne a cikin al'ummata sannan ya lissafa waɗanda suke shuhada ya lissafa waɗanda suke ashuhada daga ciki ya ce akwai wanda ya yi algariq wanda ya mutu a cikin ruwa wal mabutun da ne ciwon ƙaba da wanda bango ya faɗo a kansa da wanda ya ƙone da mace zo mutuwa wajen naƙuda da ibn hajar ya rinka jera su don su imamul bukari ya ce babu shuhada a shuhada u hamsa shahidai guda biyar ne ibn hajar da ya rinka jera su da suka zo a cikin hadisai da suka inganta sai da suka kai guda ashirin yana daga cikin abin da malamanmu suka ambata cewa suna daga cikin wanda su ma ake ba su hukuncin shuhada waɗanda suke mutuwa a cikin haɗarin mota a wannan zamani musulmi wanda suke mutuwa a cikin haɗarin mota domin mutuwar a ce wannan malaminmu sheikh muhammad muhammadu muhtar shankir ya ce ya ji da kunnansa sheikh bin baz abdulaziz ibn Abdullahi bin baz Allah ya ji kansa yana cewar a hadisan da suke magana akan shuhada sun nuna cewa wanda ya mutu a irin wannan mutuwa ta hatsarin mota a wannan zamani shi ma mutuwar shahada ya kuma duk wanda ya karanta duk wanda yake son ya in mutum ya je ya karanta sharhin wannan babin a cikin kitabul jana'iz na sahihul bukhari a cikin fathul bari babu shuhada hamsa. da ya ga yadda hadisan suke zai ga hatta inda ibn hajar yake cewa shi shine wanda ya yi mutuwa wanda take ta zo masa kuji'a kuma wanda take ta zaman kan cewa akwai tsananin zafi tare da ita wannan a maimakon wannan Allah zai yafe masa zunubansa ya bashi darajar shuhada wannan kuma ba abu ne wanda yake mabuwayi ba ga Allah Allah mai yawan falala ne ga bayan sa mu'mini kai dai babban abin ka dage akan imani har Allah madaukakin sarki ya sa mutuwa ka ta zo maka kana nan a cikin addinin musulunci hmm. ah, ash-shahid ana yafe masa dukkan zunubansa kamar yadda الله Allah الله عليه وسلم yace illa الدين بند bashi بند bashi باشي كان wannan malamai suke kiyasin sauran haƙoƙin mutane saboda haka ina mai cewa dan an bashi wani salati ya ja shi wani adadi shikenan duk kuɗin mutane da ya ci shikenan an riga an biya masa ga wanda ya mutuwar shahada shi ma kansa an ce ba biya masa wannan ba sai kai dan an ba ka wani abin nan an ba ka wani wurdi ka je ka ja shi wani adadi kace zaka wannan bayan ko baka da wani hujja daga magana annabi sallallahu alaihi wasallam sha'anin fada'il da sha'anin matsayi a cikin aljanna wannan ya daga cikin ghaibiyat da ba a yadda da magana kowa sai magana Allah da magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta sahabi in yayi magana akan wannan sai a ce lahu hukumur raf'i ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a ce da ra'ayin sai faɗa ba don ya fi ba yadda za a yi ra'ayi ya faɗe shi saboda haka wanda yake nuna muhimmancin wato kula da haƙƙin mutane sai dai shi shahid da aka ce za a yafe masa komai banda bashi to za a ƙayyade shi da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu an wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahu Allah duk wanda ya dauki wanda ya karbi dukiyoyin mutane yana da niyyar zai biya to Allah zai biya masa wanda ya ɗauki dukiyoyin mutane ba shi da niyyar ya biya ya cinye ya handa ne, ya wawure to Allah zai haraka shi saboda haka shi ma shahidi wanda ya mutu da bashi a kansa idan ya zamanto akwai halin da da ƴan uwansa za su biya su biya in ba su da halin da za su biya za a iya biya masa a baitul mal a biya masa in baitul mal ta kasa biya masa to ana kaunar Allah madaukakin sarki ranar alƙiyama zai biya masa wannan kaɗan ne a cikin falarar Allah baraka wa ta'ala ba wani abu ne wanda yake gagarar Allah baraka wa ta'ala ba Allah maɗaukakin sarki ya bamu manzilatul shuhada sayyidina sayyidina umar ibn al-khattab ya kasance ya ruwaito ya ko shi dai ko wani daga cikin sahabbai ya ji hadisin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sa'ala shahadata khalisan ballagahu Allahu manzilata shuhada wa in mata ala firashi wanda ya roki Allah shahada mutuwar shahada da ikhlasi a cikin zuciyarsa da gaske yake yi da gaske yake tsakaninsa da Allah Allah zai riskar da shi matsayin shuhada ko da ya mutu akan katifarsa ne shi sa sayyidina Umar yake yawan addu'a Allahumma inni as'aluka shahadatan fi sabili wal mauta fi baladi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam Allah ina roƙonka shahada a tafarkinka da mutuwa a garin annabinka sallallahu alaihi wasallam don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya mutu aka binne shi a Madina to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai to masa mai ceto zai to masa mai shaida sai na Umar yake wannan addu'ar kuma Allah ya hada masa wannan yayi mutuwar shahadar domin kashe shi aka yi zulman yana cikin sallah sannan kuma ya mutu a madinan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka binne shi yana makwabtaka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ɗakin da aka binne shi da shi da sayyidina Abubakar Allah ya da su baki ɗaya kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum kamar yadda Ibn Hajar ya ce hadisi ne Hassan kamar da ya zo a cikin muktasar targhib wa tarhib ya zo zai shiga sallah sai ya ji wani mutum ya ce Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin Allah bani abinda wato bani mafificin abinda kake ba ma bayan ka salihai bayan an da sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wane ne yi wannan addu'a sai ya ce ni ne ya rasulullah ya ce in dai kai haka za a kashe ka ka mutu fi sabilillah saboda haka kenan dawwamar wannan bawan Allah a cikin wannan addu'ar hanya ce da za ta kai shi zuwa ga samun shahada dan haka mai neman wannan daraja sai ya roƙe ta daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ba mu matsayin shuhada Allah ya ba mu matsayin shuhada Allah ya ba madaukakin sarki ya rayar da mu musulmi ya rayukan mu a cikin addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya riskar da mu da bayin Allah salihai subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in to